Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A ƙasar jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko kuma niyya ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko yaushe ta kafar sadarwa akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. A Amurka zaman ɗarɗar ya yi tsanani a harabar wani otel a jihar California jiya Juma'a inda Donald Trump ya yi jawabi ga wani taron 'yan jam'iyyar Republican a jihar. Trump ya yada zangwa kuzazzabin Silicon da galibin mazauna yankin masu saucin ra'ayi ne. kwana ɗaya bayan da tarzoma ta barke a wani gangamin yakin neman zaɓen na Mr. Trump ɗin a karamar hukumar Orange a jihar ta California inda galibin mazauna yankin su kuma masu ra'ayin mazan jiya ne. A jiyan fiye da masu zanga-zanga ɗari uku ne suka cika harabar otel ɗin kusa da babbar tashar jirgin sama da ke San Francisco al'amari da ya tilasta Mr. Trump kusan yin rarrafe ta karkashin shinge domin ya shiga otel ɗin. Trump ya gaya mahalarta taron cewa wannan shine shiga wuri mafi tsanani da ya taɓa yi ji nake kamar ina tsallaka ne ta kan iyaka in ji trump yana misali ne da yadda bakin haure waɗanda galibi ma matakan tsaro ke tilasta yin hakan domin su shiga amurka da kan iyakarta da ke kudanci ma zanga-zangar wasu sun rarrafe fiskokinsu da mayanai ɗauke da tutar mexico suna kuma rike da alamomi na nuna rashin amincewa da shirin trump wanda ya janyo cece kuce na gida katanga kan iyakar amurka da mexico domin hana bakin haure shigowa. sun yi kokarin su kutsa cikin otal din amma 'yan sanda suka hana zaben fidda guni da za a yi na nan kusa shine wadda za a jihar indiya na makon gobe wacce galibin jama'a ta masu ra'ayin riƙau ne idan trump ya sami nasara a jihar hakan ba wai a hukumance ya sami nasarar zama ɗan takarar jam'iyyar republican ba amma zai ba shi babbar tazara a daidai lokacin da za a shiga zaɓe a jihohi tara na ƙarshe da za a yi a farkon watan yuni A Siriya, Amurka da Rasha sun ba da sanarwar ɗaukar sabbin matakai na karfafa shirin tsagaita wuta na shiya-shiya a yankunan da ke dab da gabar teku a lardin latakiya da kuma kauyukan da suke gabashin Damascus a yankin da ake kira Gota. Wannan ya biyo bayan alamun yarjejeniyar da aka cimma cikin watan Fabrairu ta fara nuna alamun karewa jiya juma'a aka ji jami'an amurka suna cewa tsagaita wutar a waɗannan yankunan biyu za su fara aiki daga karfe goma sha biyu na daren agogon damascus wato jiya kenan ana ta bangaren gwamnatin syrian ta da sanarwa na tabbatar da cewa yarjejeniyar za ta yi aiki na tsawon sa'o'i 24 a yankin damascus da gota amma yarjejeniyar a yankin latakia za ta yi aiki ne tsawon kwanaki uku wannan yarjejeniya tana zuwa ne bayan rahotanni da suka ce an kashe kimanin mutane mai tanda talatin a faɗan da aka gwabza tsakanin gwamnati da 'yan tawaye cikin makon da ya gabata a yankin Aleppo birni mafi yawan jama'a kasar kamin yakin basasa da ta ɓarke shekaru biyar da suka wuce cikin waɗanda aka kashe akwai akalla mutum hamsin a wani asibiti sakamakon wani hari da aka kai cikin dare da jirgin yaƙi yan tawayen ƙasar da kuma sojojin gwamnati suke da iko kan sassan birnin na aleppo a halin da ake ciki kuma rundunar sojin amurka ta ladabtar da sojoji goma sha shida dangane da irin rawar da suka taka a wani hari da aka kai kan wani asibiti a afghanistan bara har mutane 42 suka halaka harin ya kuma lalata asibiti da ke karkashin kulawar kungiyar nan ta ƙasa da ƙasa da ake kira doctors without borders hukumomin na amurka sun hakikance cewa lamarin bai kai laifuffukan yaƙi ba general joseph votel kwamandan kula da cibiyar da take kula da yaƙe-yaƙen amurka ya gaya manema labarai jiya jimma a ma'aikatar tsaron amurka pentagon cewa binciken da aka gudanar ya gano lamarin ya auku ne sakamakon matsanancin yanayi da suka hada da gazawar wasu na'urori ya ce farmakin da aka yi da jiragen yaƙi ba a ɗauke shi a zaman laifukan yaƙi ba saboda dakarun da suke wato suke da hannu a kai ba su da sanin cewa asibiti suke kai wa hari a nata martanin ƙungiyar likitocin nan ta doctors without borders ta ce tana nazarin sakamakon binciken da amurkan ta gudanar domin ganin ko hakan ya amsa wasu tambayoyi da suke da su har yanzu watanni bakwai ba da a kai wannan hari to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc A ƙasar Kenya fiye da mutane 200 ne ciki har da shugabannin ƙasashen Afirka uku suka halarci bikin buɗe wani taron koli na kwanaki uku da aka yi jiya kusa da dutsen nan na Kenya inda masu gwagwarmaya da jami'an gwamnati suka hallara domin su tattauna kan makomar giwaye da muhallansu a Afirka. Mafarauta giwayen sun tsananta a 'yan shekarun baya nan domin rahotanni sun ce an kashe giwaye dubu ɗari a nahiyar a tsakanin shekara ta 2010 zuwa 2012 kadai. hakanan ana ci gaba da farautar wasu eh, dubbai duk shekara a fadin nahiyar burin taron shine gano hanyoyi da za a tsaye da karkashe giwayen a afirka wato a kare akalla kashi hamsin cikinsu da kuma muhallansu daga yanzu zuwa nan da shekara ta 2020 idan za a samu wannan nasara tilas ne in ji masu gwagwarmaya ko kuma kare muradun dabbobi shugabannin gwamnatoci a yankin na afirka su zage dantse wajen goyon bayan wannan yunkuri. a karon farko a amurka an samu mutuwa da ake dangantawa da zazzabin cizon sauro da ake kira zika jama'a cibiyar hana yaduwar cututtuka ta amurka suka ba da rahoton cewa wani mutum ɗan shekaru saba'in da haihuwa daga yankin puerto rico ya gamu da ajalinsa sakamakon yoyin jini cikin jikinsa da cutar da cutar da ya kamu da ita a ƙarshen watan da watan biyu an samu mace-mace uku masu kama da irin wannan a ƙasar colombia yankin puerto rico yana fuskantar barkewar cutar ta zika cikin watannin nan cibiyar hana yaduwar cututtukan ta ba da rahoton cewa bincike ya nuna cewa an tabbatar da mutane 683 sun kamu da cutar tsakanin 1 ga watan nuwamban bara zuwa 15 ga watan ga wannan wata akalla 65 daga cikin wannan adadi mata ne masu juna biyu kuma an kwantar da mutum goma sha bakwai a asibiti domin jinya ba safai ake samun mace-mace tsakanin maza domin kamuwa da wannan cuta ta zika ba galibi tana janyo ƙyar rashin lafiya na wani ɗan gajeren lokaci sai dai mata masu juna biyu da suka kamu da cutar tana janyo mutuwar abin da suke ɗauke da shi ko kuma lahani ga ƙwaƙwalwa, wanda ya janyo damuwa ta fuskar kiwon lafiya a duk faɗin duniya. gogaggun likitoci suka ce hauka ne kawai batun wai za a iya tiyatar dasa kan mutum kan wata gangar jiki suka ce hakan ba zai yi aiki ba amma wani likita a ƙasar italiya sergio canavero ya ce yana shirin yin irin wannan tiyata a wajajen ƙarshen shekara mai zuwa tuni har ya samu maras lafiya ɗan shekaru 31 da haihuwa mai suna valeris spiridonov ɗan ƙasar rasha wadda yake fama da ciwon da ke ci ko lalata nama da gaɓoɓin jikin ɗan adam akwai likitoci da suke goyon bayan shirin na dr canavero ciki har da dr michael sar wadda tsohon farfesa ne a fannin tiyata da ke tare da ɗaya daga cikin fitattun cibiyoyin kiwon lafiya a nan amurka da ake kira mayo clinic ya ce tiyatar tana cike da haɗari duk da haka gwaje-gwaje sun nuna cewa jijiyoyin gadon bayan ɗan adam da aka sake haɗawa suna iya aiki saboda rashin lafiyarsa Spridonov baya iya amfani da gabobin jikinsa kuma ya wato awo ya nuna cewa ba shi da lokaci mai tsawo da ya rage a doron ƙasa lokacin da za a yi tiyatan wadda zai ɗauki sa'o'i 36 za a sa kan spiridonov ya yi sanyi kimanin maki goma sha biyu a ma'aunin celsius sannan a yanki kan a yanki kan nasa cikin sauri sai a dasa shi ga wani gangan jiki da aka ba da gudumawa na wani da ya mutu amma aka hada gangar jikin da na'urori da suke ci gaba da aiki tamkar yana raye likitoci ɗari ne da wasu ma'aikatan kiwon lafiya cikinsu har da waɗanda suke da ƙwarewa wajen dasa kai da aka ciro daga gangar jikin dabbobi aka sake dasa wasu. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu mu a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. sanne da rawa a gaishe ki halima <laughs> yau nijar kakkai mu a yau muna nijar na mm. awo to sanne sanne ta sakwatawa da fata an tashi lafiya lafiya lau malam iro to halima mun karka da kunnuwa to kamar da aka saba gaishe gaishe To. Da farko ga gaisuwar hila a bari ya huce zuwa ga Haruna Muhammad Salisu Babale. Mm. Ga wata gaisuwa zuwa ga Umaima Muhammad Buba Durumi ɗaya Abuja da Alhaji Umar Hanu abijan ƙasar Cote d'Ivoire da na Madina Yahaya da ke kasar Kamaru da Usman Dan Hodiyo layin dangana da Magaram da Abubakar Kalajanga Jalingo unguwar Turaki a Taraba. Sai Abdullahi Baban Yusuf Baballe na Abba Plaza kasuwar Bacci Kaduna da Matthew Garba a Kaduna. Ko sai na yi kirarin Matthew Garba. Ya to. Ai kirarin ne ko ko ah, sai nan gaba kar ki sashe ce ya yi kushi <laughs> ya ce yau zai je ya aikata ai ya ce shi biyu zai yi a rana guda biyu manzura ido ne <laughs> yau wato ga wata gaisuwa zuwa ga ismail umar bima mai gwambawa da fatan suna cikin ƙoshin lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga abba sidi mai glass a bakin tashar gidan rumji da jadi wanzam a tambarawa da ango mai jiran gado abdulaziz alasan mai shago a bakin tashar gidan rumji da mutari iso a nyamai da adamu shamuwa mai dawaki a shikal a ƙarshe da shehu mai kayan miya a kasuwar sabon birni sakkwato sai kuma ta gaisuwa zuwa ga usman muktar dan nijar a kasuwar bacci da ke kaduna da kuma sha'aibu tela a garin jigawa bokka karamar hukumar da kwaro jihar maradi kasar jamhuriyar nijar halima ga dimbin suwa zuwa ga iyalan ɗan makama ibrahim makama ga dimbin suwa tare da fata alheri ga malam sana da muna kantana wamban taki kibila allah ubangiji ya sa na faɗi wannan suna daidai da batan kuna nan lafiya ga dimbin gaisuwa nan zuwa ga alhaji muhammadu dan ali shugaban miyatta allah na jihar kebbi sarkin fulanin bunkari a fadar mai girma sarkin kudin bunkari da ke yankin karamar hukumar binji a jihar sokoton najeriya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu yar babanta matar shugaba abdu nelwa sai shugaba Razak Dan koli kasuwar sabon garin kano sai shugaban kungiyar fofa ta ƙasa adamu dan juma bakin wafa kano dabta da fatan kunanan lafiya ga wata dan bangai nan zuwa ga alhaji aliyu musa akuyam da haji aladi a potiskum da alhaji mummuni sai alhaji shu'aibu da baffare da hajiya yabi da alhaji isa akuyam da mai ɗakinsa iya hajja da iyaye da sauran 'yan uwa da suke fataskum da kuma akuyan baki ɗayansu don ban gaisuwa zuwa ga dcp gimba manu don bulwa na hukumar gidan kurkuku da bauchi muna mika kuma wata gaisuwar zuwa ga salman alfarisi da ke kasar sudan ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga alhaji aliyu mai adashe ungwarimi a jos jihar plateau da dc dan sakwa muhammad awal na hukumar kwastam sai alhaji aliyu ubayo dan madamin alkaleri na hukumar kwastam shi ma sai alhaji sani ahmed riman toro da fatan duk nan lafiya. wannan wannan ban jikin ce wani abu ba ai shiru ne baka ji kamar ku ne da turanci kuke cewa tribute Eh. mawakan Nijar da suka mutu ne yake jerawa wane ya rasu wane ya mm. rasu wane ya rasu wane ya rasu haka Allah ya ji kansu da rahama amin amin Allah ya sa mu mm. gama lahiya amin su mama Halima ta ina mu faro a labaran Malam da wani labari kake so labarin santin su bala na yashi ko labarin yan muryar talaka ne amma dai bari ki tsaya tukunan baki wani labari na mahaukaci ne to <laughs> wato eh wato labarin nan mm. aliyu muktar umar da ya saka shi a cikin majalisa mm. wato ya ce wani mahaukaci ne a garin maiduguri ya ɗau wanka kawai mm. sai ya shiga kasuwa yana shiga cikin kasuwa irin tsakiyar mutane dinnan sai sheka a guje yana ta ihu yana wayo allah jama'a wallahi ga nan zuwa ga nan zuwa ga nan zuwa to sai gudu yake yana wallahi ga sanan zuwa kuma a maiduguri kuma jama'a kowa daga jin haka sai ya fara gudu <laughs> ana ta neman ana neman ɗauki kenan kasuwa ta tarotse kowa ya gigice can wasu gayu sun yi gudu sun yi gudu sun gaji irin sai suka tsaya irin suna dan numfashi haka ne suna hakin nan sama sama haki yawa sai ga sai suka ga wannan mahaukacin yana ta yin haki shi ma ya gaji sai wani daga cikin sai sai matsaya kusa da shi yana nishi ya ce masa wai suwa ne ne kam suka taho ni shine sai mahaukaci ce ya ce wallahi yan nefa ne na gan yan nefa ne na gan sa da tsani sun nufo kasuwa za su yanke wuta <laughs> eh, lallai ya ce abinda suke gudun kenan ce eh, abinda suke gudun kenan to kin ji wannan labari eh, lallai kam mm. To shi kuma wannan labari bala na yashi unguwar yashi lakwaje shi aiko wannan labari. Mm. Abin nan ne da ake to an yi shuka idan makwarwa ko? Mm. Su bala na yashi ne dai suna aiki a wani wuri sai aka kai masa kaji guda uku da shi da waɗansu 'yan uwan shi daga mm. ciki akwai malam Usman da malam Umar. Can suka fara cin naman kaji. Da suka ci naman kajinsu suka gama. Can sai malam Usman ya kada baki ya ce wai ni bala na yashi motar kuwa na da wuta idan dare ya yi ya za ka ka isa gida wace mota a <laughs> oho kawai dai sun ci kaji ya tambaya ya ce wai shin malam bala motar nan tana da wuta ko in dare ya ya za ka ka je gida mm. sai malam umar ya kada baki ya ce a aika jin nan suna da idon hitila da za su nuna mishi hanya zuwa gida <laughs> mala usman da ya kada baki sai ce dan allah dan annabi kakku bar halima jimarau ta ji wannan labarin <laughs> gashi ko sun bari <laughs> gashi ko na ji mala usman yi santi eh, kuma ka shigo a bari ya mm, huce ya shiga a bari ya huce to sai labarin sadu sa'idu daura haka ya ce hakika a kan mu ta dawowa daga bauchi taron kungiyar murya talaka mun mm. da zango a wurin alhaji musa mai nama gangariya na babaldu mm. ya ce kuma ya musu tarba ta arziki mm. kuma hakika sun gamsu da naman shi ganin yadda aka samu wasu daga cikinsu suka yi abin hada ma'ana suka tafka santi ya ce wanda a nan take wani wanda ba sai ya haɗu sunan shi ba <laughs> sai a karo na gaba bayan ya ci nama ya gamsu sai ya ce kai amma fa taron da aka yi a bauchi ba a taɓa yin mai jama'a kamar sa ba hmm. nan take sai wani ya maida mishi amsa ya ce kwarai kuwa kamar yadda ba mu taɓa cin naman na babal da ba sai yau <laughs> amma na so in ji wane ne wannan santin watakila ne na san kowa ne ne ni ina zaton zaidi ne ni ma da ina zaton ko eh, eh, zaidu ne ko bashir dauda ina zaton ko comrade ina zaton zaidu ko kuma mm. sadu sa'idu dauran ne da kanshi <laughs> Halima za mu da aya sai makon gobe da Allah Ubangiji ya nuna mana. To Malam Ira Allah ya kai mu. Amin su ma ma sauraro a huta lafiya. Motsuka nai sai ta kwana madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya. a siyasar amurka zaman ɗarɗar ya yi tsane a rabar wani otel a jihar california jima juma'a inda donald trump ya jawabi ga wani taron 'yan jam'iyyar republican da ke can Trump ya yada zango a kwazazzabin Silicon da galibin mazauna yankin masu sassaucin ra'ayi ne kwana ɗaya bayan da tarzoma ta barke a wani gangamin yakin neman zaɓen Mr. Trump ɗin a ƙaramar hukumar Orange a jihar ta California inda galibin mazauna yankin su kuma masu ra'ayin mazan jiya ne. A Siriya, Amurka da Rasha sun ba da sanarwar ɗaukar sabbin matakai na ƙarfafa shirin tsagaita wuta na shiya-shiya a yankunan da suke dab da gabar teku a lardin latakia da kuma ƙauyuka da suke gabashin damascus a yanki da ake kira gota wannan ya biyo bayan alamun yarjejeniyar da aka cimma cikin watan fabrairu ya fara nuna alamun tangal-tangal jiya juma'a aka ji jami'an amurka suna cewa tsakaita wutar waɗannan yankunan eh, biyu za su fara aiki ne da karfe goma sha biyu na daren jiya wato agogon damascus a halin da ake ci kuma rundunar sojin amurka ta ladabtar da sojoji goma sha shida dangane da irin rawar da suka taka a wani hari da aka yi a wani asibiti a afghanistan bara har mutane 42 suka halaka ya kuma lalata asibitin da ke karkashin kulawar kungiyar nan da ta kasa da kasa da ake kira doctors without borders da takaitaccen labaran muke kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin karamin sani wanda ibrahim alfa ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka, nisar fili hashin gumel nake cewa mu huta lafiya. Salamu alaikum.